بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم غبسكم إذا في جبيان يتيام فكه الإبادات alamar yan etin ibada na jito cajin bakata tibana nga yi fuskata ya alamar ya hukunci fiki wujibo yi ba zai ci alamar ya atuhara lili to ya yana da alaka lili na nga al'ula nga yana bayani etiyu bana gajo gaga ke alula waga alwudu alula na wale da nan وهو طهارته واجبة من الحدث الأصغر للي نيواجبي تاتيا مسلميونا nakandoro e waga shika tetengi nga tiyana ka kwacheza wobebe alulane nga jiuliza ke shika tetengi lugo shika tetengi ligamai bauli e bisa san ele na lekmana gan be gigiya na kan rakun be na shi biyu ne to kan doro na izagayi be uzurin na je na to wuɗe da mati sallah sai uga lulaji ina gai ga shika titin gijan alhadasul asgar gana wani kaifiyatul wudu kin da ne waga musulmi wuce a na. yanwi bi qalbihi alwudu biduni nutqi niyya musulmi ga niyya la wa be ga wa jalula niyya nama egma wa chagabu wa kpawda nge niyya kpapa kalma ya larauci na yi niyan ga iki yan kpapa to kpapa na man ga biduni nutqi niyya wọ́n ti ga sẹ́wọ́ inni na

ga tun ibada ji kpata ede bukata yanki onye niya amma niye ne kpabe niye na wugayi alkazu kpata bai ma ja kpa etun ibada ji dana iki yo alkalbu egba ita ka'idan nan na gayi ina nabi muhammadu ta ci ubana sallallahu alaihi wasallam bayani shi biya ga nabi abe ga waji sallah ko jalula ko funo janaba waji ji ga la umaini la niyatwa a'a nimbo a cagai guda a ce waga ga bismillah waga bismillah yi jin zuma na wakpa jijiyar alulana kan gawa na sun mayaksilu kafaihi salatan kan gawa na gwandawai zuguta waga gwanda na zuguta sun mayata matmadu kan gawa tono fimito wa yastanshiku salasan ke yi noloni udagwatiya mutu zuguta summa yaksilu waj'ahu kanga alulajici a na fuskawo salasan zuguta ina mai iya kayan fuska na e bayan ya fi wani wuyi daga ba tukpa abu nolo tukpa abu ina daga da tukpa ba wana e fiye fuska na da wana ekpoganci tun ba na tinye wayin tiyana arbita kwaye nunge ekpayen fuska da wani gbogbo wa bega wa jalula ya wago saki yau enan na tukpayen gwa lojin ya gwa fina a caga enan na da garbai tinye canojin nunge ya wani da nan na jigai waga ita e bayan alulabo e bayan fuska na bo waga wuce jizo sun ma yaksilu yadaihi salasan kan gawa na egwaye wayo wa ma bi gawa na gwawaye min ru'usil asabi'i ila al-mirfiqai wa chagwa chaina daga yagwa a-a daga tiye gwa yi wannan jo ngabo chagwa na arbe gwa pai e ngwa ngwa daga pankurbo waga gwagwalo na nga chebe kanga wa jin egwe gwapyo e ndo rui idege egwa wa gyojo jin gwapa thumma yamsahu ra'sahu marratan wahida kanga wa naijalulana wacha tiwe eti efi zuguta zoni achigaga efitio zoni achigaga efitio summa thumma yamsaura sau kanga musulmi a fito o ma bega wa fiti marata wa shida duniya ta zai fito e fiti zuguta kin ne na kwa zuguta na a'a ke fiti fina ngai e gwa guba bayewe wa gudda benue wa ga gwa guba ba wadda benue thumma yumirruhuma min muqaddami rasihi kanga egwagu baba wana odabe nuwe dana kanga wa lauta tewayo waga gwagu bawa wa daga bai chaba nye tiwe nga wa lagwagu baba wannan kyau wacce laujin ila mu'akirihi arbe pata yawan zuma wadda allo daga bai tinye wacce na wa lo zuma lobe gwagu baba ne arbe ba pata ezo bayan ti a ci ga ifin kyau sun mai udu bi ima ila muqaddamihi kendo lulluta kuda na gawa ke yi wulashi be bai wace wuna a ci ga ifin kyau e bayan alulabo gbogbo ya lagwa ni ta tifiya nga malawa ga fulawa ke ci ci ci jan amfani bi egwagu ba bayan a ci e bayan alola wọ́n ti tí ìtàtùmọ̀ ìlànà ọ̀dà àà etí wọ bẹ̀rẹ̀ náà àti àgánà àmọ́kéjọ agwọ̀ àwọ̀dá gẹ́nbẹ̀ nú ẹ̀ umarci su kute fiwa daga chaba bai ti wuce chana wula daga kpata na oke yi wula shi bai wuce nye na yi nye na yi a ci gai fito sun mayan sau uzunaihi maratan wahida kan gaganci wacce jiki wacce fitiyewe wacce fi tukpa guba bayanwe maratan wahida zuni a ci tukpa fitukpa wunji zugute fitukpa wadai ga nola da egwayen wannan man jiga bikin noga ke yana wa fitina wa ja amfani biyu ya tufafin laifi madabuwa wa kyau lago da nobe maimako na ofin tizo ke ja amfani benue wace ofin tukpa yawai zuniga mai fin tukpa gagwa egwa na tso tintiko na wagula agunimbo tintiko to wace wula ta epaye de nna ci fe gbu zuniya caga wafin ثم يغسل رجليه من رؤوس الأصابع إلى القابين كان غاغن شوالو بيشيغو بابا فين وما بيغوا في بيشيغو بابا يوي واي دغا بيشوا واجيشو etiye bichiwa ji shiga buwa fiye ilal kabaini lo bichitin tiku a to kukun gi guba ba ba gabo e lauka e ciuca daga wawa gijo loye bayan kukungi guba ba nye gwaluwa cabe kanga kan na bici ya gwafe to an nige jalula an nige jalula sai na waki dulwudu'i ina jajulo alula musulmi yana ma kharaja min as-sabilain ina e jutiya efo guba wana nga yi ta zo gani be gubi sabaina in na jajalula loya in doro na tiya da nan na ya, shame ya, bauliyo ebisayo egyayo endoro denaga tiya yegboro obu ko biye kawana ngai adubure ko ita wana waja lulalo ya ebo ga soci na wani ga auja ahadun minkum min al-ghaib ayat ne ji bayani tiya zandoro na gada ji na. opiwo ga kawa bi alule alulawa lo ya kanga da daga nabi sallallahu alaihi wasallam na ga la wudu'a illa min sautin aw rih yi bi alule alulawa don bo sai dai waga sabi dole ayan na mai jin ishara zaga da sabi alula lo ya hadisin na mai jin ishara yi ga zandoro na ga yi bi alule ta bi sana alula lo ya mine na je ke lo alula na annawmul amik ele na lekmana wai lele zandoro na tsohona ina wani sana wakya ile ale we ke ga tsoyo wakya etuki zai tsone lo wakya zahiri kice wato bai fi tsoyo wakya ya kira to e ibe alle shi lele irin na alulaja loya ebo kibo ene lo alulaya na wuciya na kawo bo alin ne wa wala ya dare wa mata wasabiyo da alin nan wa mata biya wucin ewa ga kando na waga ibi alulaici lele masalaci bo le cewa katata ko wo mai ibi alulai to a alula ya ji ebo kibo alula wa ya wo ga tema zawalul akli a caga an kaliga ce zabo zuma na wa ibi alulai na alula ja loya ke batan dangana kuna batun tuwe wani aji dai za ce wani kin do manya samaru dani juye na manna na ji sharayya risala na ga batun tuwe wadda ce wani aji waza na wani gwa an kalibe zai a ci gaga iza e ibe alulai ba tan ilazu alu to ilazu na gabe alakya bu ga alulai ya ji kafin jin sallah na ebo kibo ali na jo pata alulai ulo ya wuga tema an kali ga zuna ka wani mini na je lo alu da yabe na nga yi masul farj e to yi tau yi ta na a wayo ko kwa duburi a ci wala ko kwa zagi wala to alfaraju babu ya yaka e dedda gaddin e ba e gwaye wa bote ba bai yi tawayin ko a dubu royin wa mai biya lule to alino allah za ja loya ibo ga nabi sallallahu alaihi wasallam na wani gayi hadisiyan abu dawo da wani annabi ga ayyama rajulin masafar jahu zandoro na gagwala to yi ta wuna faliyata wadda wula lulauyoji wa ayyama mra'atin a caga zagin doro masat farjaha na gagwala to yi ta wuna faleta wadda wula alulawi wuce ba gi gagwa tun ba gibu alulaloya in zagi gagwa tun zagi bu alulaloya amma sai kaga ede ko tsaka wadda gada ya bo bo gan be kiyo da yi ta waya amma na yi za tsaka da ko zage da zu mu ci lagwa fin yi ta alulaloya amma ya gwaga boke ba babu yadi ko panti ko skate ko endoro ne zai lalakan yi na wacce gwala to yi tawai alin nan alulaloya a ciga mini yana na jelu alulaya na aklu lahmil jazo gigi na kan yi rakun yana na ya za alulajin wuce gina kan yi rakun alulawa loya ebo ya gana a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga a tawadda omen da homel in ba musulmi jin alulawo abe ki uga be gina kan rakunna kala na'am tawadda min lahomil aib nabi ga e zandoro na gana kan rakun gida kan wayi bi alulawo alulawo alulawo alulawo alulawo yuji imam muslim min ya so an ci na man labiya ya bu ya tiye na jelu a lula yanin gai an riddatu e a zoloji ridda ki adini lugwa musulmi shishi wa lula ji zo kai musulunci na so ba mi ji biya mi a ji biya e ganna ni gana ko kwa gogo da ya gba musulunci na n ba mi ji biya ko kwa yan shi dabo na ji lasa ji ridda na ke misali emi layin za a adini shi na udami ne ne lasa ji ridda na walla za a dini mi ina so ko ga hajji na wale za yi fi walla wumi wani lalu laza loya len zagiya ija bute bakin ofe laumi kwani ka buke ofe laumi ko ya zatsa kadda mutu kukun gyakin dona na biga dauna ofe laumi ko ya zanun kwayin ka ofe laumi e tun doro dina qur'an ko hadisi ya nabi muhammadu gaga tiuba bana sallallahu alaihi wasallam zandoro wale la wuce minato wadda mini na jaju gaza bai musulunci na wadda ya fi musulmi amma musulunci wa ni kan gani bogo zandoro na ga e gami shi da bai ke lo musulunci tsaya e zo ga doka na ta cikin mu ke demokrasi na gwakokin ya ishe ta ci ubayi na na bana yanayi demokrasi na gayi government for the people by the people government of the people by the people for the people hukunci ya zawangiji da kin da ba zawangiji gajin mujin sokwa qur'an maga inil hukmu illa lillah doka e ba soko buda soko ga ga ga ya ji amma ga zan da ci ya be majalisa wace abe be shawre ga egun ba gibe zage alawa jeni alagwa ta dangane garbi yin soci na ga egu zaba ju ga yin zagina ko kwa abebe dokai ga aka ce ijabu ma endoro dena ko gana doro na ga abebe dokan da ci ci ga can yi lebana wa musulmi ci ga yadda ji ga dokan wuce yi yuna ku je ga yin kur'anu ku je ga ya ko yin yi ya za ya doro na ga gana na udami ne ne zai e gaza da musulunci na wajula zajiri da gbogbo ètò ji fi bai laza jiri da ke zule ƙor'anu yi ushu da abicita ƙor'anu dole zanna zu musulunci ke zai e je ya e kushe tanci jobe ko siri ji ɓata na na je waza musulunci bogo zandoro ayi bi alule wuci lotun ko gaga ko takpa lakpankuru da ene la iza gabe musulunci na to zanna lulawa da halin nan sau ga kauga da shi ga o so kuma tuba shi etiye na mi gana ko etiye na mi lona to halin ne e waga wala alula yau diga ga mi yin bi alulai mangi kafin mi ga na to yi na wa gana wula alula loya e wani da kan doro waju gaza gan da kiyan betun ibadun yin e buga tsoci na wani gala in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin zandoro gaya da faso shi baci e tunguru wa ga wuni annabi so kai ga gabe amma isharu yo yayi aluma ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e wannan so kwa nabi tsa gan be tunle fi kai e tunle doro ga ya tuka bayi rijina lefi koji a caga ga yin shirku annabi so kutsa ke tun shi luwa bugu nabi su kai gaga biyo amma hukunci na tatiya i musulmi jo bayino bi wuci en lafa su kuba ci wani etunguruza jama'i musulmi ji sai alamariya nuwafu ya shari'a na yi zun lilitatin gyona gai alula iga gada bayaniya lili wuci ko aga waga ke alguslu nuwafu ga wahuwa ta'aratun wajibatun min alhadath al-akbar wuga lili na yi wajibi na lili wajibi wa lokaci na shika wuci ko gaza dena shi kan ko na aji ude za ce funo na janaba dabo aila dabo egyagi madabo abeke na jigar da bai sai na nuwa ya waga ufo kun ji alulawa ja to kendo ne fu janaba funa dana a aga mai fito aila a aga bai fito nifasil muteriya a. na dai adabi wani kan gana a caga wala ni yau e waga musulmi wala ni wala bai be ga wa amma bi kalbi be gbawi a caga wala ni yau duni talaffuz niyya ken go dai ga shi zo e bayan alulawana wani ga sawa jiga allahumma inni waitu guslal janabata ko guslal aida a a wadi wala ne gbo janaba mai afu nda gibe gawa wa shi ka na na a ciga ege agi mabaya hon a ciga wace waje ga bismillah amma wa bu babban ta nimbo yawa ga agba qur'ani ba bugo wa ga ga nimbo man shiga lafaz bismillah inna nimbo wa nuda ken dona wala ni da nimbo da e bona e gba qur'ani da babban ta ba kan ga gancin kafi wa ga wadan na wa ga yi ta wanne ya misali najasa na bayi ta kwa ta tugbo ko jona ke nuwa mani shi na ko egeyen aila ko egeyen nifas pata waguna ya waguna ya wace jan alula meguci kendo na jan alula ya tsalla na a ci gagawa jan alula bai zo a ga nuwofu wa ga daba wanta wada ya nuwofu a a zuma na wani ya lagawa na wa yi tanaya na ya waga yi tanaya na ya zo kanga wace jan alula kendo na waje jan alula ya tsalla na a ci gawa jan guco. waga alula jizo kanga wa tono te tiwayo zuguta tin wa pata uluda nza giji man jiga mustahabi yo eh etina wa lona wa bega wa fu nuya shika ko gagima e wabiwin amma jana bangole ga wa yello yukan dora amma daga na shika e tsaitsawai biyo na a ga yi na gana ugai wa funoya shika na bayuna olati ulo ebu no macin keje bayina amma yaje na ba uga fe zoyi ebu na wani ji faruwa kan doro gada ya e ba yi yime be wuci e waga wato bagi ati wada bayina zuguta no totiu ano toteti an zuguta wagano toteti ci un nabi akan kwatso zuguta kan gawa jenu te na kan kwace o bayani bu a ci ga nabi muhammadu ya fuwa sallallahu alaihi wasallam amma man do ci ga laifi dabwa aka pagwa lo nabi zo ya bu wa un na dakin wace paya gwa gwafiyewe daga ya kwace lokin ko wukan shi kukuro daga baga daga shi kukuro jinkin amma kafaya gwalowa kai na wacce bejin kafan ya gwafi ɓata dai hikima wayo eti amma ịda e na wagati na na walla daro jeno ke ba bayani wage amma dai kapa fanya gwalo ibn e na na aisha gan annabi sallallahu alaihi wasallam wa be ga walo tun lili alula gwalo gwalo kawa bega waje no ti babai ne a cabe kafa yin gwalo ya e, amu na dakin wace obi oji kafa yin shawa da da katabo laifi da ba wadda ga yin na cizo sai shawa ogbo na kawo bai ne na wafa agi a zai ji kun hadi wana ke zai ji je domi sona wadda ga yin na cizo na kakpaci unna wadda wadda nwa edo wadda ugbo wadda cabe kafa yin gwalo ya wace oji ya gwafin an ni ga ifunu janaba jenaba kwayan ayila an ni ga shari'a be biyu to bayani na ya gikini tubo yi na nauga basu ko koga ya lamar yan taimama taimama wato ilili na yi wajibi na taimama wa gikini gikini gi bayan alula ko nufu lokaci ne zabe genuwa na e ka sallah kun wade nuwa wai be janaba wade nuwa a ga wajen amfani be kiyan bai taimamai kinigi bayan nuwafo bai kinigi bayan alulai a'a nuwa sodana amma wowo ma wagaji amfani bai nuwa wa labata wa be wa to alin ne waga musulmuji amfani gan bai kiyo gan bai taimamai nuwa dana ma wago fuwa wa ma kwai bu tsananiya ban fere kendo ne ji taimama jina dana an yalwiya tahara bi kalbihi a ga wa ga ji taimama an la ladan igba abu kin de bayani lo elo be jina kin de wala ni da igba ba lula ko ba no fona an yi la wode ga ni la ga ji taimama ya lula ko wa ji taimama ya no fuyin ba ki guwa ji tuwo thumma yadribu bi kaffaihi al-ard gwanda gu ba waga ga je waga gwanna laje kin ebo ga tsoci na wani ga fata yin mamun sa'idan tayyiban e ji taimama jingan da jikana lilici waga gwanna laje kin ko kwa kara wadiyo kara na tube gwina shari'a daji wala gwatiwo a jikana tobe a wayo to katabu ke tirembu ko ke adiko wala gote ke zai wo ma wucin alubandoro wana wunde jikana shikata na wani lagwatena ko kwa kara ya katin wayi gona amma ganyen simita agwati kwaye na ji biyu shari'a bebe yi ga ezaji amfani wabe biyu ya bayan ta yaba mauna wacce gagwa ji zoni wa gagwa wa lati kan gawa fi fuska wa yau waga fi fuska zo be gwanda guba ba wanne sun mayamsau ka fahi idahuma alal ukura wa ke fi egwagu baba we wagwa lofi wagwa fifi taimama giki ne ani da wani man shiga hadisin na gata zuwa hadisin ammar ya yasir na nabi wu taimama na lokaci na nabi tutu janaba ci da biyu na gawon wakin da waje na wudiya wufe tankin kendo na nan yaji tankin na a ci aga wufe jin wufe lega a ci ga ifo na dai wuji na ga wuji bayani a muhammadu sallallahu alaihi wasallam b'a gan janaba adiyawin kuma fe pinkin wani wuga shiga yajin kiwi na anabi shiga nga da ya go ga jekin o ga gwa jekin wa fi fuska amma ga wala won pion ya beke san ga ba go bo na mo biya cin da wayo ma o ga fi fuska vo ke fe lagwan da ya wannan afi doji wa ga ni da wannan bayani na bega wana wafin gwar be gwakpai na man shiga hadisi nga malaman ya malikiya shi wula da miniya mustahabi shi bo e wani hadisi mun shi mutazukun ya ammar bin ya sana hadisi ya al-imam buhari be muslimi hadisin doro ma da ba shiga al-buhari be gube to hadisi wani man shiga hadisin doro na na zuni a ce ga hadisin amma rube na man jiga ta zuga kpata mini hadisi na jiwu ta yi mamana wadai ga lagwa je kin wafe laufin fuska waga yi laufin fuska zo wafe ke lagwan da yawan nan afin doji bai kade pankoro wa gyani da wani gada sallah jan gada sallah jan janaba wa yi bayan wadai aliyani da wani gajijiyan a cigai to yanzu dabo aji lo te mamaya man ga kullu ma yankudu wudu yankudu tayammum en doro na wati o ge lo alu la yana to taimama otu wa ju lo ya e bona taimama kin gi baya alu la bu jo eh a ci gaga mini ne je ki lo taimama ya bena wajenuwa wajenuwa en do majiwa ya wadaji taimama to wade taimama kanga nuwa dana waje amfani bai nuwa ya wada taimama jin waje taimama taimama wucin loya ko kwa wa taimama jani a ga nuwa dana wala ga sallaba sallah ba jin wala alula waje bai nuwa ko kwa awul kudrati alafi malihi wadda kagboto ya amfani jin bai nuwa wajen to alin na shi tsata wani zan. jan wani latte ma mazambaya a ci gaga lokaci na musulmi ya ga biyunwa da iriyan kidnappers na je yi zawon gijin wani azan wadace kan soku su bai kira shi ne zai ji dan gwabo na man soku baya azan wada gida nan da ce ko iri zai ji da tuka ta gici kan waza da guna eti da abi alawa zo a wani kakpace ndo ji bagun bagun limini ya na kakpace ubo to yi zaga biya ga da irin na jau unwa gida na ni uje nuwa uje nuwa na wajen alulabe ina utsu gida na ni to shari'a ya daji ga zanen uje kiyo uje ta yi mama ko kwa eza ibe batin uje amfani obe nuwa ya nuwa tsodda na umar eji amfani bayan yawa a yi daji ga uje ta yi mama to amma hali bauto to yi na wagaji ta yi mama na udabwa kata ba kan oguna ko za lalo kata jikona njo prison wuce tai so ipata ko simiti wo jikanan doro dabwa o made za to jikan na gona to wasu alin naji a ga waje sallah bi hali na waga ta tubana babu alula babu taimama man jiga wage e kama ga agwa ga jika na jikanan da taimama ko wani wajen dai wallahi adata alai waye sallan na jibiya sallan na gyani e boga soci na wani gafa takullaha masatatu e sun da su kurkurgudu yi kowai ki ya ga wayo wa bi a gada halin da ce wani wadda buwa jika na taimama da buwa e ka salla maku e ka ku a ga waje salla babu alula babu taimama e kuma ga gani wacce biyan na waje ko jika na waga biya zuhaniya ba fina wadda ba ku bana wa ya sallar na jiba su kule ni yawai ebo ganyen tsoci na wani gaye sun dan wani gurgu ganyen na bai wuce hali na mawaddan kan gada na tsoji na gada wani to ga ba ga bayani ni ga na tsoci albarka wudin bai ga cimici na su gani bai yi na da na shari na toce kan gwaya wuce wuce ya bai da fairin na wani toce kan gwan wuyi ishe otaku subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa tubi ilayk na'am